Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya juma'a kasar denmark ta ba da shawarar sabbin matakan kulle don daƙile yaduwar sabon nau'in cutar coronavirus. virus yayin da sauran kasashen turai ke tunanin daukar mataki kan tafiye-tafiye don daƙile yaduwar cutar sabon nau'in cutar ya haifar da karuwar kamuwa da cutar a birtaniya yawan da ya kai kusan matakin kokolar farkon shekarar 2021 yayin da sauran kasashen turai da amurka su ma ke fuskantar samun hauhawar masu kamuwa da cutar firaministan kasar denmark med frederiksen ta ce a wani taron manema labarai takunkumin wanda ke buƙatar amincewar majalisa zai hada da ƙayyade adadin yawan mutanen da za su iya kasancewa a cikin shaguna da rufe gidajen wasan kwaikwayo da sauran wuraren nishaɗi da cibiyoyin taruka da kuma tilasta saka takunkumin fuska a galibin wuraren taruwar jama'a. kasashen island da Jamus su ma sun yi al'akarin karin takunkumin 'yan kwanaki kafin Kirsimati da sauran bukukuwa su fara da gaske. A farkon wannan makon, Faransa ta hana tafiye-tafiye zuwa ko tafiya Birtaniya inda Omicron ke karuwa. Wata kotun ɗaukar ƙara ta Tarayya Amurka jiya Juma'a ta bara wa shugaba Joe Biden damar tilasta manyan ma'aikatu masu zaman kan saka dokar saka takunkun fuska a ma'aikatansu. Hukuncin da alƙalai biyu cikin uku suka amince na wani kwamiti na kotun ɗaukar ƙara na gunduma ta shida ya yanke. ya sauya hukuncin da wani alkalin tarayya ya yanke a wata kotu ta daban da ta dakatar da wa'adin a faɗin ƙasar. Dokar daga ma'aikatar tabbatar da tsaron lafiyar ma'aikata ta Amurka za ta fara aiki ne daga ranar hudu ga watan Janairu. Tare da hukuncin na jiya Juma'a ba a bayyana lokacin da za a iya tabbatar da wannan doka ba. jami'an tsaron Maroko da ke samun goyon bayan Amurka sun dakile wani harin bam da ake zargin kungiyar da awar kafa daular musulunci ISIS ta shirya tare da tafke wani da ake zargin mai goyon bayan haramtacciyar kungiyar ne in ji 'yan sandan yaƙi da ta'addanci a jiya juma'a wannan kama shine sakamakon haɗin gwiwa na kud da kud tsakanin jami'an tsaron Maroko da jami'an tsaron amurka in ji hukumar shari'a ta ƙasar morocco a cikin wata sanarwa ba tare da bayar da ƙarin bayani game da aikin na haɗin gwiwar ba sanarwar ta ƙara da cewa wanda ake zargin mai tsatsauran ra'ayi ne na ƙungiyar da ake kira isis kuma daga yankin sala aljadida da ke arewacin rabat a cewar binciken farko da aka yi mutumin ya yi mabaya'a ga ƙungiyar sanarwar ta ƙara da cewa ya yi shirin shiga sansanonin horar da mayakan jihadi na kasashen waje kafin ya yanke shawarar shiga wani shiri na ta'addanci a Morocco ta hanyar amfani da ababen fashewa. Daga bisani 'yan sandan sun kama wasu na'urori da kayayyakin da ake amfani da su wajen hada ababen fashewan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da tashin hankalin kungiyoyin da ke dauke da makamai ke bazuwa bayan lardin cabo delgado da ke arewacin mozambique zuwa lardin nisa mai makwabtaka shugaban kasar philip nyusi a ranar alhamis ya yi gargadi kan fargabar wannan tsokaci ya biyo bayan tabbacin shugaban kasar ne yayin buɗe sabuwar hanya a ranar litinin a gundumar balama ta cabo delgado cewa matasan sojoji a nisa suna jiran 'yan ta'adda Newsy ya yi danganta abin da ya kira ƙaruwar tashen hankula ga masu tayar da ƙayar baya da suke fakewa da farmakin soji da dakaran Mozambique kaiwa. Wanda dakaran ruwan da ƙungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka ke marawa baya. Tun a watan Oktoban shekarar 2017 ne mahara masu alaƙa da ƙungiyar ISIS suka kai hare-hare a Cabo Delgado. wani larin da ke gabar teku da ke da arzikin iskar gas da kuma daukan nauyin jarin da ya kai dala amurka biliyan 60 a ayyukan iskar gas labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki lokaci kada ka bar aikin ka ka ce ka dauna wane kowa ya tsaya a nasa kama da wane bashi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyufab ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya ga lokaci ne a duniya ka bisan komai sai wuce gaisuwa ta musamman jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya Lafiya kalau alheri ya wurin na. Barka mu da ci gaba da ganin shagulgulan karshen shekara. Eh, gaskiya wallahi. <laughs> Barka mu da shagulgulan karshen hmm. shekara an shekara lafiya. Abu kaman wasa alhamdulillah kaman wasa gashi nan. Har za mu cika nan da 'yan lokaci kaɗan. Mun gaba shekara. A hmm. cikin ikon Allah inda lafiya ba a ganin nisan shekara. Gaskiya ne wallahi. Allah ya sa mu ga ƙarshen shekarar nan lafiya. To kamar yadda muka yi makon da ya shige baba. Hmm. Muka kuma alkawalta yau ma muna tare da uh, ma'abota wannan shiri. waɗanda a yau ma mun ba su dama domin su faɗa mana labarin da ya fi burge su a wannan shekarar labarin da muka bayar da ya fi burge su a wannan shekarar haka ai wancan mako kin yi irin abubuwan da suka fito an kaga an suka ce ai ta da manufashi an kwace eh. shi kuma labarin da muka bayar makon da ya shige eh. shi da ya burge shi Allah sarki <laughs> To yamma eh, eh, baba ga eh. abin da ba abota wanda shiri ke cewa. Salamu alaikum filin abar ya huce suna na Hamidu Kalallafuwa zarar difa jamhuriyar Nijar. To gaskiya ni labarin da ya ban dariya kuma ya yi birge ni labarin da aka bada na kwanakin bayan nan kusa-kusa shine saniya ta yi magana kare ta yi magana to shi ya yi birge ni wallahi gaskiya. To bayan haka ina daura gaishe-gaishe na filin a bari ya huce zuwa abokaina kamar haka. Akwai Alhaji Ila Hakimi babban katami, akwai shugaba Iliya mai shayi garkin daura, akwai Musa bus Gaya, akwai Alasan Tahir wanda yake filingi, akwai Tizani Suleiman gidan Iliya. Dukkansu ina gaida su. Kuma in zo nan garin mu kalan labuwa. ina gaida mutanen kalallabuwa baki daya da kewayen kalallabuwa kaf da kasar gudumariya har maini surowa har difa dukkansu ina gaida su na gode hajiya gres da baba yakubu a tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Sa'idu Yakubu di mai dange mai shofar mai a jamhuriyar niger Da farko cikin wannan shiri na bari ya huce ina gaida Grace Alheri da baba yakubu makeri da silmin barmashi kan shi ina gaida ma'azu dan guntu shofar ya mai ina gaida alhaji umaru shofar president na sandikar direbobi ya mai e eh, baya ga haka nan cikin wannan shiri naku na a bari ya huce bana wa shekara mai wuce abin da ya birge ni shine labarin dan hulani da babarabari dan hula na shanu ne dai sun bace sai ta yi shina bida sai ya babarbare shina shibka kai dan barna baka ga shanu ya ce na gane su kama min mai da shibka ga in mun ka kare zan ta kai ka inda shanun ka suke suka yi ta shibka suka yi ta shibka sai da ce ya yi mai karshen ta dai dan barna ce bella ce wallahi sai dai kai hakuri tabba shi na ban ga wannan shanu ba na kware ka amma kai hakuri ya ce to babu komi kam amma ni ni ni kware ka ni da shuka ga duk da muka yi ba ni sa komi cikin rami haka nan ne nake binne ramin nan to wannan shiri na abar ya huce wannan labari shine ya burge ni bana wagga shekara mai wurciya ina gaida grace alheri da babu yakubu makeri kuma yan son samu da allah ina son fotunan ku kalanda ku aiko mini ga sulemin muna barma suna na sa'idu yakubu di mai dan gemi shofar so na mai jamhuriyar nijar salamu alaikum ina gaida ku Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Idi Ali Kandirade ina gaida mahaifiyata ina gaida Amina matata ina gaida dan uwana Muhammadu Kura ina gaida dan uwana Abdu wanda yake kasan Cote d'Ivoire ina gaida Salimu Muni Barma da kai da iyalan kai na muku fatan alheri ina gaida Artigres da sauran ma'aikata na BOA Hausa tiri a bari ya huce to akwai wani labari da aka bada na shekarar nan cikin shekarar nan da labarin da aka bada na wasu abokai ne guda uku labarin da aka bada a kansu shine labarin sun taso tare sun yi makaranta tare sun yi hidimominsu na rayuwa sun sha gwagwarmayar rayuwarsu duka tare kuma allah ya raba su ko aiki ya raba su haka nan dai hal aka girmanta aka rabu to shine aka bada labari a kansu da suka rabu nan shine kowa je kama wajen shi to sai suka yi magana a kan cewa yaya za su yi su je su rike zumunci tsakanin su uku to shirin nan da aka bada labari matukar shirin nan ya burge ni ya sa ni dariya ya ɗauke mini kewa shirin nan ya mini duk wani abun da ake ji a rayuwa na nishadi to allah saka muku da alheri wannan shirin da aka bada na abokai guda uku wanda suka ce sun rabu kuma an bada labarin sun rabu kuma ya za su yi su je su rike zumuncinsu to shine suka ce to in aka je shan barasa kowa ya sha na ya sha nashi daya to kuma sai ya sha na abokan shi to a su uku nan kowa ya je kwalba uku uku yake sha to shine ɗaya daga cikin su wata ran da ya tafi wajen shan barasa nan shine sai ya sha guda biyu labarin da aka bada wanda ya sa ni dariya ya sa ni nishadi ya burge ni labarin nan gaskiya labarin nan na ji daɗin shi na nishadantu labarin nan to ne aka ba da labarin ɗayan da ya ta wata rana da ya sai eh, ya sha biyu sai bai sha ɗaya ba Shi ne wanda take sai da barasar take tambaye shi ya aka yi yau kullum uku uku kake sha yau ka zo ka sha guda ɗaya guda biyu to shi ne yake shi ne Allah ya mishi shirya ne da ya zo sai ya sha na abokan shi yau shi Allah ya shirye shi ya daina sha amma yana shawa abokan shi ne wannan shiri wanda ya ban dariya wanda ya sa ni dariya nan nisha na ci dariya na koshi ina muku fatan alheri boa hausa ina muku fatan alheri da fatan allah ya kare ku allah ya kara muku lafiya allah ya kare ku duk inda kuke antigres ina gaida shi sosai sosai assalamu alaikum ni ne mamman dan doki a birnin kwanni jamhuriyar nijar eh, gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yan uwa da abokan arziki eh, musamman masu gabatar da shirin abin ya huce tsakanin grace alher da baba makeri duka ina musu gaisuwa da fata alheri sannan da habibu mai fanta da halilu mai madara eh, da zakari zz karen sank wayannan duk ina musu gaisuwa da fatan alheri eh, kuma abinda ya yi burgin cikin wannan shekara ta 2021 cikin shirin abin shi huce shirin nan wanda ski wanda masu hawan tsoron nan to <laughs> wani tsoro wanda an kai hawa na wajen shirin na shin wanda sun gaban cikili <laughs> wallahi wannan labarin ya burge kullum tun abin sai na kyalke da na tuno sai na kyalke da ina muku fata alheri ubangiji Allah shi jagoranci wannan shiri na abin shi huce eh, Allah ya tsare Salamu alaikum. Sunana Aminu Halilu Gidadawa. Na da yana sauran gaskiya shirin a bar ya huce. Shirin gaskiya na matukar burge ni sosai. To wanda ya burge ni gaskiya bai bangaren bada labarai ba saboda wani lokaci an bada wani labari irin ka dariya har da hawaye na kai. Wato ana iya tana akwai labarin da aka ba su wato wani mai gida ne da yaron shi wanda ke jamai mota. to sai zaman shi mai gidan ya cika tsangwama ma direban gana shi to shi kuma yana ta neman hanyar da zai bi ya rama bai samu ba wata rana ya kira shi ya ce mai to za mu yi tahiya wuri kaza saboda haka ga kuɗi ka je ka sallami iyalanka sai ka zo mu kama hanya yana da ta tunanin wanda zai yi dai ya rama abubuwan da ya kai mai ya taho sun ka kama hanya ana tahiya cikin daji sai lura hitsari ta kama shi mai gidan gana shi ya tsaya sai ɗauko ruwan faro cikin gora ya ta kama da tazara haka tsakanin da shi direban nashi to sai da buri ya tsuguna ya fara hitsarin nan ya haɗa ma direban gada daga nan inda yake tsaye kurum sai daka da gudu ya ta esko inda mai gidan gana shi ya tsallake shi da gudu shi ko mai gidan ga bai tsaya tambaya ta shi mwana lahiya ba kawai sai ya tashi da rika wando bai daura zaria ba sai bi shi da gudu sai da ya tahiya mai nisa cikin daji sannan ya tsaya ya tsaya kama yana ta wasa jiki ne da hannuwa ne yana haka yana haka sai mai gida ya isko shi yana wai wai shi mwana lahiya wai sai ce wala mai gida ai da ma gaya ma ne ban yi ba wallahi lokacin da muna tahiya wallahi kwana na je na damuna shi yasa yanzu na samu sa'a na tsaya kai lalura sai shi to bari dan ya gudu mi ka huna to <laughs> shi mai gidan kaka ya biyo shi kata kata ya tsammanin kila barayi na to shi na an kace to shin wayan ka mai gidan ga shi mi sa kace mai <laughs> wato shi gwale gwale ba mai gidan eh gaskiya wannan wannan labarin gaskiya da kwarai wato ina tuno shi kuma duk sanin tuno shi gaskiya sai na dariya kwarai sunana Umar Babu ga tsamiya a karamar hukumar mulkin Bakura Zamfara State labarin da ban dariya labarin da wani bahillaci da wani babarbari da suka je kasuwa suka je shi babarbarin ga sai so tangaram ya sa ga buhu to ya ji ya ɗauka ya ji lalle dai alamun bai mai yana tare da bahillacin gagga bahillacin ga ya shi ƙarfi yana iya kai abin ga gida sai kira bahillaci ya ce ma bahillacin nan da Allah min buhun ga ‘yan munka ta yi bisa hanya zan ba ka wasu labari uku waɗanda za ka da su ba ka amince su abada. bahilla ga ɗauka mai na tangaram to ana ta tahiya dai da ƙarshe dai akwai labari biyu da nimanci waɗanda ya fara bashi dai duba na ƙwarai na ba sai can an kai gida ya ce to yanzu zan baka labari na ƙarshe ya ce bahillacin nan ko ce ma yana biyan ka ɗauka bunga da ka min ya yi ƙarya shi ko bahillacin na yadda duba a bashi sai ya buge tangaram ɗin ga siminti ƙasa sai ce kwacce ma ana samun tangaran da bai fashe nan ba to ƙarya ta yi ma sunana bello muhammad na dosar gurbi akwai wani shiri da na taɓa saurare a cikin wannan shekara shine na wani bahillaci da kuma wani baure bari wani bahillaci na shanu ne sun kaɓaci ya kamo hanya wurin beɗa shanun ya taho yana beɗa su isko wani babarbari yana yana shukka gona ya tambaye shi ce to Allah ba ka ganin min shanu nan ba ya ce lalle ya ga shanu sun wuce amma don Allah ya to taimaka mai da shuka in sun gama sai ya rake shi ya taika shi inda shanu ne to sai ya rika mai sun ka ci gaba da shukka sun gama shukka sun yi komai sai ce to gaskiya shanun nan ban gani su ba sai shi wannan bahillacin sai shi ya ce ko wata magana gare ka ya ce a'a shukkan nan da mun kai ma duk takin da ni babu ban sa shukka ko guda ba takewa na ɗaya nike ban yi to wannan labarin tsakani da Allah ya ban dariya gaskiya assalamu alaikum sunana mujtaba ibrahim kofarini yana zaune a cikin karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa jihar sokoto najeriya a kwarai da gaske na dade yana sauraren shirin a bari ya huce domin yana ɗaya daga cikin shiraruwan da murai amurka ke yi wanda yake matukar burge ni musamman a irin waɗannan labarun da suke badawa ƙarshe bayan an yi gaishe-gaishen da ake yi na abar ya wanda ya burge ni gaskiya bai yi kamar wannan matar da ta wa mijinta ka tobara ba a wani bawan Allah wanda ya kokari ya swaci kuɗi to kuɗin nan da ya swace ya kokari ya kai mata ta ya ta gida ne da ya ɓoye ba ta da ya faɗa ma mata ta ba aka yi dargar da aka yi dai ƙarshe aka shi alkali alkali yanki mai shekara goma sha ɗaya gidan yari to bayan an shekara goma sha ɗaya a ya shekara goma da wata takwas sauran wata hudu ya kare zaman kaso ne ranar mata ta kama abinci sai ce mata to akwai abin da zan faɗa miki abin ga ya faru da gaske na ni ɗauki kuɗin nan kuma na ɓoye su wuri kaza don haka ki ta da mana su sosai ki ga wata biyu hudu in ƙare gidan yari na in ni hito mu ci gwagwajen ta ce ta ashe ita ta tsagu ta ƙara ba ta labari tana a ta wurin 'yan sanda ta faɗa musu ta ce ita wallahi ta hason a ko mata mijin su haka kuɗi na nan wuri kaza cikin watannin ga hudu da suka rage ita ba ta hankuri a yau ga zuwa haka a sako mata mijinta zuwa haka a ɗauko kuɗi ga su can to shi na sai sun kace wai idan kai ne a mijin matan da mi za ka ce shin matan nan soyayya ta ta gwada mijin ko ko mina na to wani labarin gaskiya ya matukar bani dariya sosai wanda wata ran tuna ni kaɗai san ita dariya to ka ji baba ai na ce miki ni dai na yadda da mamuri na yadda da kwakwalwa ba saurare kwarai da gaske ne maganin bantuwa To yau ma waka zalika yau ma uh, baba ba za mu rufe shirin ba sai na ba da wani labari. Mm, ai ba <laughs> ai haka yake. Ake ba a rasa nuna a ruga. ba aiwa yau yau labarin yan sanda zan baka yan sanda masu oh. tsoron mutuwa mm. <laughs> to yan sanda kadai ke tsoron mutuwa ai ko soja wanda ake ganin shi yana zuwa filin daga yana tara a radi da ka mm. ya ga mutuwa rugawa zai yi sosai kuwa <laughs> in tana yiwuwa to wai wannan labarin wai a wata unguwa ce baba aka wayi gari sai a wani lungu mutane aka tashi safiya sai suka ga wani akwati a wani lungu mm. to da yake ana wannan zamani da ake ta maganan eh, hada harsashai masu tashi eh, sai mutane suka tsorata suka ce to kila kila wani ne ya dana bom a wurin <laughs> shikenan sai suka suka kira 'yan sanda. To. Da suka kai batun wurin 'yan sanda aka tashi towa aka to 'yan sanda suka ciko mota suka to har da DPO. Hmm. Kowa ya zo ya hada. abin ya girma. <laughs> Abin ya girma. Hmm. Kowa ya hango akwati an rasa yadda za a yi sai dan sandan ya ce wa dpo e ya ce to ranka ya daɗe ya za a yi a je a duba ne labai sai ya ce to ai kai je ka duba ka gani in bom ne ka tsaida shi shi ya da kuga ya ce yan labai eh. <laughs> ya tashi ya zan daga yara da wa zai kula da su sai dipo ya ce mishi kaga yayanka in ma abin ya zo da ƙarshen kwana yayanka mm. kamar yadda aka saba hukuma za ta kula da su mu mun dauki alkawalin za mu kayar sai da zai dole ya tafi ya lallaba lallaba ya buɗa akwati a hankali mutane kowa ya ƙara ne matsawa eh, baya saboda gudun kar yadda Eh, kambo mai tarbace <laughs> ya zo ya kai da kasu da dan sanda ya je ya buɗe akwati ya cikin tsoro har jikin shi na bari hmm. sai ga ashe ashe kuɗi ne barayi suka sato suka dankare akwati cif hmm. <laughs> ba ta shiga da kuɗi sai karamin dan sandawan eh. mun ya rufe ya rufe akwati ya ja da baya ce ma dpo wallahi ranka ya daɗe bom ne saura kaɗan ya tashi. Meri koma ya ce mishi da gudun tsaye yana hake ce ranka ya daɗe bom ne saura kaɗan an kusa shi da da eh, lokaci irin mai buga lokacin nan. <laughs> Ya ce ina gani saura kaɗan ya tashi. Mm. Abinda da za a yi kawai ina gani ranka ya daɗe shine ne a rufe akwatin na zan iya rugawa in koma in yi dabara in canza lokacin in ƙara tsawon lokacin a kai shi can bayan gari a wurgar hmm. sai ce shi nan haka zan iya yi ranka ya daɗe sai ka sai ɗan sanda ya ce kaga ni babba ne na riga na yi girma a aikin 'yan sanda ina da eh. muhimmanci da amfani a ƙasar nan. Sabilin <laughs> da haka kai ka je ka fitar da shi eh, Ka fitar da shi bayan gari. sai dan sanda karamin dan sanda ya ce to a nemi buhu in aka yace in aka nemi buhu zan iya daure akwatin in kara tsawon lokacin sai a je a da shi a bayan gari dan da na dan sanda dpo ya sa aka nemo buhu aka ba karamin eh dan sanda malak dan sanda ya lallaba ya kara lallaba kamar da gaske eh yace daura akwatin kudi baba eh yace ya daura akan babu din shi kowa ya watse aka ƙara kowa ya ƙara nisa aka kyale karamin ɗan sanda <laughs> wancan bayan gari da ya sauka bayan gari ya koyi ya juya kuɗi cikin buhu a cikin buhun jakan shi ya ɓoye ya eh. ɗauki akwati ya saka duwatsu ya wurga shi a cikin ruwa mm. <laughs> ya dawo da ya dawo ya koma gida shiru sai kwana biyu ba da takardar barin aikin yan sanda ya ce shi ya fasa aikin wannan abin da ya gani ba zai eh. iya ya ga mutuwa <laughs> kusa yawowa ya ga mutuwa ba zai yi <laughs> ba zai bari ya ci gaba da wannan aiki eh, lada isa <laughs> a cikin hatsari ba Duba ban gaji labarin dan sanda. Kwarai eh, kwa. sanda masu tsoro da tsoron mutuwa da DPO. Eh. To na ga malama Juli na daga mana eh? hannun sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba ya kuma bakeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya. Zakara ko to yake, salisu ne ma hatsi yake, amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake, kaza rugowa take. hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane ka salele ni gobara nike salisu ni gobara Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz laki sallama da ku a wuni lafiya da gudu hadarare halima tana a gida in je in muka ashe bawa mata wa ashe ba wa matar wa kai oho tunda ba ni ɗaya ba ne bbc kowa yi yake murya amurka kowa yi yake kai wurin gawa abba shi ha kai na ga bayu sun yawa aliyu shin ko ba kai abinda kowa ya sani babban bawa kake boyan mi kake <laughs>